Allah ya zo shirka biya gabatar da Allah bai halatta mai ba wa nabiyyan min as sannan Allah ya sanya kansa annabi cikin bayan Allah na gari to lokacin da Allah ta wata ya faɗa wa Allah zakariya wannan bishara mai daɗi dan naka an same suna sannan dan naka a fara fita da wani gaibi na ɗari na gari ya gaggata kalmar Allah shi ne annabi sannan kuma shugaba ne sannan kuma daga matan da suke ba tare da ba sannan kuma annabi cikin bayan Allah na gai to za ka ya ji daɗi annabi zakariya zai ce qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibra wa imra'ati aqim in ta ya ubangiji ta ya dan samu yaro ta ya dan samu yaro namiji alhalin kufa ya riske ni girma ya zo min wa imra'ati aqim sannan mata ta ko bakarariya ce ta girma ta su ba لا أيوب ولا تعيبه قال كذلك الله يفعل ما يشاء في ملائكة يقول أبو زكريا من لا يأتي أبو زكريا حتى ألا يكي أي كتاب يكي قال ربي اجعل لي آية فيك تتواب لي فيام آية وتعالى وتعلامة وتبين ذان ما تا تاعوتك قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام إلا ربك يكي تعالى ردنا ذاك don ka gane matarka ta ɗau ciki shi ne kasance ba za ka iya yi mutane magana ba har tsawon kwana uku in yaran da sai ishara da nuna magana ba za ka yi da sai ka dinga mutu ishara Allah ta ta wasu rabba ka tafiya za ka ya kai da kariya lallai wannan nima muka maka lokacin da ka tsufa matar ka ta tsufa ka ɗaya kauna daga samun yaro sannan duk da wannan ne muka maka bishara za ka sami yaro sunan ba ba sai ka sa yaron suna ba Allah ya sa yaron suna to wani tun Allah maka wannan abu wasu rabbaka kasira ka ambato ubangijinka ambato mai yawa wa sabbih bil ashi wal ibkar kai ta wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbih safiya da walinki da wannan kenan yake nuna maka idan Allah ya maka ni'ima a ce godiya da zaka wa Allah shine kai suke ta ambatan Allah kai wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi ta zarwani imam ibn kathir a cikin tafsirin qur'an zai ke cewa lamma ra'a zakariya alayhi salam anna Allah yazubu maryam alayhi salam fakiyatan shifa'u fi sayf lokacin da annabin Allah annabi zakariya ya ga lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta maryamu amincin Allah ya tabbata a gare ta da kayan marmari wanda ya kamata a same su a lokacin sanyi za ka lokacin zafi sai ta da wannan kayan mara a wajenta wa fasihatu sayfi fi shita'i sannan Allah alkata da kayan marmarin da ake samu a lokacin zafi sai a same shi a lokacin sanyi ba mu a hina ibn filwar malam an kasar yake cewa Allah ya mai rama yake cewa za ka sai ya kasance annabin Allah annabi zakariya ya fara buri ya fara kwadai Allah ya ba shi da wa kana shaytan kabira ya kana gaski gani قد وهن منه العدل قسوة كثيروني واشتعل رأسه شيبا سنكش لا تكلف الفراع وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وآخرا ما تشددها في توتك وضتي قواتي وآخرة لقوتها هيوة لكنه سري مع هذا جدا كل ذكر فعل ربه سير يا الله بيني وناداه نداء خفيا يكرا الله كرا وندك في يسكت منيا كرا عنك وقال ربي هب لي من لدنك عين عندك ذرية طيبة يا الله إلى رؤانك كباني ذرئة زوجك معنا لا نجد kaga ɗaya da gari ya wuta da wani a cikin ayoyi na suratul furqan Allah yake jin hankalin dukkan wani bawan Allah inda ka cikin ibadur rahman to a cikin addu'a ta shine wallazina yaquluna rabbana هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ذاك عدوهم بين الله نجري شيني الله بس ايه نجري ذاك ذاك عدوك كل ايه نجري in za ba na gaba da kar Allah ya kawo duniya ya tsaya kar ka yi wallahi maka alkhairi ya aksan ke na gari shine addu'an da annabawa suke yi da kuma bayan Allah na gaba za ta annabi bakari yake ga Allah Allah ya ba shi da na gari innaka sami'u du'a lalle Allah kai yojin addu'a ne to Allah ta jinke da barai yana cewa innaka sami'u du'a fa la rusul malaikatu malaiku suka kira shi فتكره وهو قائم يصلي في المحراب ينا قوله أي ينا قولنا صلع وصلتي فتكره ألا ينا وكب شرب وليايا بمعنى يولد لك من صلبك ولد اسمه يا معنى لك قطنك لا عيسى بك وليار وانت تويش يا هذا قتال يفعل هذا وليش فكرة إنما سماه يحيى ثم يحيى لأن الله أحياه بالإيمان أنسوا أنهم ألا يحيى معنا فوضع الله يا لا يدشير الإيمان سنفر الله سبحانه له مصدقا بكلمة من الله سنوان الآناك ينا جدك وتكلم على وجه الله سبحانه وتعالى إذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعضاء ابن عباس أنا أتلقى ابن عباس وني فمن حسن الزكري ذاك سارع زمان إكري وزمان مجاهد زمان أبو الشعكاء زمان الصدي زمان ربيع بن علي زمان زحاد داوود سكوا سوى وانا قال الله مصدقا بكلمة من من الله سكت فينا النبي صلى الله عليه وسلم بلا الذي يحيى تنكا في وجه الدنيا الله يجب شرع تيريه زي جدة كلمة الله يحيى النبي صلى الله عليه وسلم سنن مالا انت تريك سيدا ليس سوى قال ابو العاليه والربيع بن علم وقتادة وسعيد ابن جبير وغيرهم الحكيم بمعنى كلمة سيدة السوى ونت انا قد كانت يمكن ان يهكما يهكما ودن دوالا متالب يهكما ودن كنت لا تكون متالب ما نت انا عباد بإمام الثوري بإمام الدخاك فكرة السيد الحكيم الثقيل معنى الله يقول لك تأتي تاني ميتما التقي ميتورا وقال سعيد ابن الصيد هو الفقيه العالي ما عبد أجل الصيد طيب، كيني أنك وقت ما لم يكن تقي ما لم يكن العالي فلقف ما لم يكن الإسرائيل وقال عطية إمام عطية الله يتكشر على ما يكتوى السيد في خلقه ودينه ma'ana shugaba ne a cikin halittar shi a cikin halittar shi da kuma addini wa qala wa ikrima ke cewa huwa allazi la yughlibu al-ghadab ma'ana sayyida shi ne mutumin da ya kasance fushi ba rinjaye a matsayin sa na shugaba bai kamata mu shi ya duka rinjayar sa su kawo duka wanda sufofi ne na gari managarta wanda suka tabbata akan annabin Allah annabi Yahya alaihi salam in mutum sai ke cewa zan sani ma'anar ka ce mata zafi a suna nuna shi ƙalan zan zai ne wani sani mu ana zai a zai zai ma'ana ne kan ce Allah su wani tala za ka fadin Allah su wani tala ya asuran ma'ana ka san zage daga mata ma'ana ka cewa rai sama alahun wuna Allah ya ake ba ana nufin annabin Allah annabin zakariya ba ya kwanciyar iyali wani ma'ana ki Allah fatala ya tange ya tsare da afkawa cikin alfasha da kuma ababen da suke na kazanta amma kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kange shi daga watan banza hakan zai nuna ba zai auri mata wanda suke na halal bane sannan kuma kwanta da su bal ma daga cikin abin da na fahimta daga cikin ayar shine annabi ya ya biya tunda qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah ya Allah ina roƙonka ka ba ni zuri'a da wajenka zuri'a ba ko ta zuri'a ba zuriya ta tsayi ba zuri'a ta gari mana ƴaƴa na gari kuma na kan jirgin wata yana da zuri'a yana da yara a bayan za ka sai Allah fadara ya amsa wannan addu'a ya ba wannan bawan Allah annabin Allah annabi Zakariya ya ba shi yaro mai suna Yahya sannan shi kuma mutum da ya zama nan sai kasance ya wayi gari ya kasance sai Allah ya tasbih idan ka dawo cikin suwar Maryam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da kisan sunna sunna Allah ta ka aya ayyuka ذكر رحمة ربك da زكريا Allah ki faɗa mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai a wannan ambata rahama ubangijinka shine bawan Allah annabi zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا كسنا لوقة بكرا وبنجدنش كرا ونديك أبوي قال ربي هب قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا أنه ألا أنه زكريا يكفى ربي وبنجدنا إني وهن العزم مني قسمت أنا في روني واشتعل الرأس شيبا كيما ياتي على سرطان ديما ولم اكن بدعائك لم تشقي اعمال ذاك يا ابي نيما كتوكي تكون باين الا تاقصوبا وزن قوطانك بانك تكون باين الا نبتر هو انك كرتيك واني قلت الموالي من ولا يا الا قبل الى ابو غريب للي نبعنا في القران وان دا ابايانا وكانت امرأتي آخرا فالنظر ما تاتا تاتا تنجيب بكراريا تباتا عيوة فهب من لدنك وليا يا الله كبار مجموعة الله وليا بانك نجم عظمه إنا كان باين نارسي وكسنتي وانا عيكي الخير لك نشرة أدواج الله نشرة متى يدواج عدينك كرهين فإن الله يكي تعيركم ويركم من آل يقول dan da zaka bani magadin da zaka ba shi ne kai ce ga aiki da nake na alkhairi wa yarithu min ali yaquba sannan kuma ya gaji iyalan annabi yaqub shi ne gaji annabta zaka waje alwarabbi rabbi ya Allah dan da zaka karkar kowar yaro karkar kowar yaro ka sani dan da zaka bani radiyan yarda ne wajen ka da shi Allah to kaga yana ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba shi da wanda ya gari to da ga Allah subhanahu wa ta'ala yake in ya roƙi ana ka roƙe shi ya bayar sai Allah yake ya zakariya ya ce annabi Allah na zakariya inna rubashirka zai guda da ismuhu ya ya Allah ya kai annabi zakariya muna maka bishara da wani yaro da ra'ayi fa maka kai tun ka yaron ma da gidan duniya ismu ya ya sunan yaron Yahya lam naj'al lahu min qabl samia babu wani yaro da aka yi ba babu wani dan mace da aka haife shi a gidan duniya me suna ya haya kafin wannan ɗana ka shi kaɗai ne haya na farko da ka fala rabbi an la ya kuri ni gulamu yanzu ya ji daɗi an ce da a ba shi yaro to da ka jin daɗi sai ta annabi zakariya fata ya ubangiji an la ya kuri ni gulamu ta da sami yaro ba ba annabi zakariya ya nufin allah ba zai iya ba shi yaro bane amma yana ganin duk wani sarki da ya kawo ta sami yaro ya tafi ya ji girma matar ta girma ذات أن يكون الغلام كان سميرا وكانت امرأتي آخرا العالم ما تاتا ما تاتا تاتا تاتا تاتا وقد بلغت من تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا وجن تاتا تاتا قال كذلك قال ربك هو علي ذاك تاتا تاتا يكتو أنه تاتا المهم جبرا نبن تاتا أكون تاتا تاتا تاتا كيف هذا wa huwa alayya hayyun sannan hakan a wajen Allah abu ne mai sauki wa qad khalaqtuka min qabl wa la tabqi annabi Allah na zakariya ka sani na halitte ka tasan na maka bushara da wannan yaro naka wa lam taku shay'an ba kan ce komai a lokacin ba to da ka annabi zakariya ya tabbata wannan abu ya faru sai ka fara rabbi ja'aliya ya Allah ne da kwanda nake maka ina son idan mata ta ta dauki na gani shine ma'anar rabbi ja'alni bi aya ya Allah ka sanya mu aya garan gani idan mata ta ka dauki qala ayatuka alla tukallima annaka salasa layalin sawiya yake to ayar ka ya kai annabin Allah annabi zakariya shine ba za ka iya mutane ba magana kwana dare uku a فخرج على قوم من المحراب ذاك في أنه الله أنه ذكر يهدون ورين بريه مثلا وقال أوتي ذاك فخرج على قومه من المحراب ذاك فيفتى دقا كم متعنيس يفتى ومتعنيس دقا دن كم الله سبحانه وتعالى فأوحى إليه يوصلون أن تنفه بكرة وعشية كجاك تفلى كجاك يتوى الله فاتلا فاجر وريتو يقول لي مغنى كان كيما ذاك الله سبحانه وتعالى annabi ya yazo sai Allah ka ya ya ya khudul kitaba bi quwwa ya kai annabi Allah annabi Yahya khudul kitaba bi quwwa ka rike littafin as-saura da karfi gangam ba littafi ne na wasa ba Allah ce wa atayna al-hukma sabiyya mun ba annabin Allah annabi Zakariya hukunci sun yana karamin yaro wa hananan min ladunna Allah yake cewa lalle annabin Allah annabi yaya wata rahama da daga mu. وزكاةً سنكما وتبرك لبدن الله سبحانه وتعالى كككيا وكان تقيا أنه الله أنه زكريا كان جبان الله نمي قرآن الله وبرا بوالي تالي أكن أتا أنه الله النبي يحيى يا كفر كلمه إلى الله يسيش بيين ولم يكن جبارا عصيا أنه الله النبي هذا كان كيكا قرآن الله عصيا من صوبان الله سبحانه وتعالى وسلام عليه أمس يتمتع قولنا يا رب قولنا أن النبي يحيى النبي دم البركة دم البركة أمس يتمتع قريش رانا جاكا يتيش ويوم يموت دلالة دلالة يقوم أزواج الله ويوم يبعث حيا دلالة دلالة تاركنا رئيس duka a wannan ranaku Allah fatala yake a mutu ya tabbata a ta wannan bawa Allah to idan ta duba a cikin suratul qalam ayoyi guda goma sha hudu Allah fatala yi filla filla da qissan don ya kasance a ƙara bayani akan abin da aka faɗa a cikin suratu Ali Imran sannan a wacce aya ta cikin suratu Ali Imran Allah ya yi wa annabi zakariya wani umarni shine wasu rabbaka kaseeran wa sabbi bil ashwar ka. ka ambaci ka da yawa sannan kuma kai kawo Allah tasbihi safiya da mariki ka ambata fa'idodi na yin tasbihi a lokacin da Allah ya mutu nima a ƙarshen wannan kissa Allah ya rubuta wasu ayoyi guda uku dangane da annabin Allah annabi Yahya sai Allah ta cewa wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya mana aminci ya tabbata da annabi yahya ranar da aka haife shi da ranar da zai koma zuwa ga Allah da kuma ranar da za a za ta kira yararrayi imamu malamin hadisi sufyan ibn uyayna yake cewa wannan haloli guda uku suna cikin mafi firgitan halayya a wajen adam ranar da dan adam da zo gidan duniya rana ce ta firgita gare shi to yana cikin wani aminci da aka fitar da shi wanda suka yi suka ga ta tsara yi yana kan ji an waje a fito da jiro da yayi ta shan iska akwai takura wajen shi ranar da bawa ya mutu rana ce mai kirgiki a wajen bawa za ka wannan Allah ta zara sa ya ce annabin Allah annabi ya yi a wajen rana yana ci aminci ranar da bawa zai ta shafi kawai rana ta tafiri za ka misali Allah ne ne cewa za ka zara sau'in zai ne ke cewa aw hashu ma yakun al-mar'u fi salatati bawati mafi lokacin da bawa da kake a cikin imuwa to shi ne gurare guda uku yau mai yi na duralar da ra'ayi fi yau fayara nafsan kharijan ya da kai ya fito daga cikin mahaifiyar wa ya mutu ranar da mutum zai rasu ya koma zuwa ga فيرى قوما لم يكن أعينهم يا فأتوا تعالى ذلك سوى ملائكو سوى ملائكو سوى جنة ملائكو شين كله في العبد عمرين لا تعالى عمرين وعجي عن فنين to a kawar ba a ce mala'iku da gari ba wasu mala'iku ne masu koraye ido za ka gani kuwa firgiti to da ka wannan rana rana ce wanda bai da kwanci a cikin mai tambayoyi يعرض تمويله سعوده النبي ويوم يدعى فلانا دلع باوع فيرى نفسه في محشر عظيم يذكرنك أتكوة وتذكرني جرما قال في إمام السفر ابن عيينة بضبان وجدتي كتوى فأكرم الله فيها يحيى ابن زكريا في الله سبحانه وتعالى وأنه قال ابن عوف يجرم أنه شأنه أن أنه زكريا فخصه بالسلام عليه

قوم من المؤمنين ولا قوم من أهل Amen. Amen.